ce waman dakhala ala sultani tutil duk malamin da ya zama na fada tsantsa kullun yana fada ko kullun yana gidan gwamnati ko kullun yana fada sarki da su za a kulla da su za a kunce to lalle sai an fitine shi cikin addinin sa suka ce mafi karancin abin da malami zai idan ya zama na fada ko da shi bai faɗi ƙarya ba amma za a faɗi ƙarya a gabansa kuma yayi shiru ba zai inkari ba to wannan shine illar da take cikin malam ya zanto malam fada idan ka